ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له <clears throat> واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته daren juma'a daren daya ga watan safa hijira annabi sallallahu alaihi wa ala wa sallama na da shekara dubu ɗaya da ɗari talatin da bakwai daidai da sha biyu ga watan Nuwamba shekarar miladiya ta dubu wannan shine majalisi na saba'in da ɗaya daga cikin jerin giyar kasusuwan karatun littafin hikbatun min tarikh wallafan dr usman ibnu muhammad al-khamis Allah Ubangiji ya saka mishi alkhairi littafin hikmatun min tarikh yana tattaunawa ne game da rigingimu na siyasa da sabanin fahimta waɗanda suka auku tun daga bayan rasuwa annabi sallallahu alaihi wa ala wa sallama har zuwa shekara ta da ɗaya bayan hijira shekarar da aka kashe sayyidina Hussein da dan Aliyu tsawon Abu Talib Allah ya kara masa ya tashi da mahaifinsa wannan rigingimu waɗanda suka faru babu shakka mutanen da suka rai a cikin rigingimin sun yi iyayen su wajen ganin cewa rigingimin ba su yi tasiri ga ainihin tsarin rayuwarsu da su ba amma wannan rigingimin sun yi tasiri kwarai wajen rarraba kan mutanen baya waɗanda su ake cewa musulmi a yanzu Allah ubangiji ya sa mu dashi wannan malami ya kai matuƙa wajen tantance bayanai dangane da wannan mas'aloli da suka faru da ainihin fitattun da suka biyo baya Allah ya saka mushi alkhairi jama masu wannan karatu ba su manta cewa muna kan gabar da malam yake mana bayani akan shibohin da 'yan bid'a daga cikin rafiza da khawarija da ainihin nasubiya suke amfani da su wajen cin mutuncin sahabbai Allah ya kara musu yarda mun ji shigohi kala kala waɗanda ya kawo muna cikin bayanai akan shigoha ta goma sha ɗaya a ne shubuha ta goma wacce ita ce take bayani akan yadda ‘yan shi'a musamman suke tuhumar na Umar Ɗan Khattab Allah ya kara masa yadda akan cewa shine wai ya hana auren mutu'a wai daga Annabi sallallahu alaihi wasallama wai auren mutu'a addini mun jiyo bayanai a karatukan baya game da ƙaryata wannan zargi nasu da kuma tabbatar da cewa babu shakka auren mutu'a annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama da kan shi ya halarta sannan kuma shi da kan shi ya sake zuwa ya haramta daga nan kuma bayan da ya haramta haramtawa ta karke ba a sake samun wani labari ingantacce wanda ke nuna cewa manzon Allah ya dawo ya sake halarta shi ba don haka ya tabbata haramun har abada muna cikin waɗannan bayanai ne sai lokaci ya ƙure mana muna tattaunawa akan ayoyi da kuma nassoshi na sunna da maganganun malamai dangane da wannan matsala mun ji bayanai dangane da mayawa da 'yan shi'a ratu da martani akan cewa da suke yi famastamta'atun bihi min hunna wai wannan aya tana nuna halaccin auren mutu'a da shar'anta shi a inda malai yake nuna mana cewa to ai lafazin istimta yana zuwa ya nuna koda ma ba abin da ke da alaka da aure bane ko kuma aure na sahihin aure da kuma dai maganganun da ya kama da alkur'ani wanda suke nuna tabbatar da an yi amfani da lafazin istamta'a wanda baya nuna ainihin auren mutu'a kamar rabbana rabbana samta ba'duna bi ba'din wa balagana adan ladhi ajjalta lana da faɗin Allah da yake cewa wa mastamta'atun bihi wa ah, mastamta'atun bi khalaqikum kamar tamta alladina min qablikum bi khalaqikum wa khuttum kalladhi khadu wa nadairu hadha la ya'ya wa lana ali zamu tashi inda yake cewa inda yake bayani akan lafazin al da suka ce fadin Allah da yayi fa'atuhunna ujurahunna suka ce wannan ujur din yana nufin ladan saduwar wannan aure na muta bala yace a'a amma al-ajr al-madhkur fil aya falaysa dhikruhu dalilan al-muta'a wannan lada da aka ce a basu wanda aka ambata a cikin ayar baya nuna cewa mutu'a ne wa zalika li anna al-ajra aidan yuzkaru wa yuradu bihi al-ma domin lafazin al-ajr ya zo a cikin alqur'ani amma kuma ma'anar shi take sadaki kama qala Allah azza wa jalla wal muhsanat min al-mu'minati wal muhsanat min alladhina utul kitaba min qablikum idza ataytumuhunna ujurahunna Allah ya ce ya halatta ku auri sauran mata waɗanda suke sun wannanci waɗanda aka lissafa a ayoyin da suka gabata daga cikin mumirai kuma ya halatta ku aure su haka ku daga cikin kirista ko yahudu idan kun ba su idza ataytumuhunna ujurahunna idan kun ba su ladan su wannan mai ma'anar lada sadaki wa qala aidan haka Allah yake cewa kuma fankihuhunna bi izni ahlihinna ku aure su da izinin mutanen gidansu wa atuhunna ujurahunna ku ba su ladan wannan auren shine sadakin. kaga ku tunda ake magana maganar ahli mutanen gidansu shine yace wal mut'atu laysa fiha iznul ahl kowa ko ya san yadda suke faɗa ana yin mutu'ar babu bayani akan cewa sai mutanen gidansu sun sani ko sun san yadda kenan inda mutu'a ake magana to da an samu wato gwaranci a cikin ambatan mutanen gidansu qur'ani ko ya tsare ta daga gwaranci wa qala aida haka nan Allah yake cewa ya ayyuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka allati ataita hujurahunna ko a gyara wannan rubutun ya zo da kuskure ya ya ya manzon Allah mu inji Allah mun halasta maka matayenka waɗanda ka ba da sadakinsu waɗanda ka aura ka ba da sadakinsu ay muhuruhunna wa qala subhanahu wa kana Allah yace wala juna alaikum an tankihuhunna idza atitumuhunna uzurahunna babu lafiya kan ku auri mata yi wanda suka gama takaba idan kun ba su ainihin wato sadakin su fal ajru yuzkaru yurad bihi al mar alladhi huwa nikahu sahih kaga anan an ambaci ujur da suke ta bayani akan cewa wai ai da aka ce ajar ajar ana nufin kuɗin da zaka wa wa da ku mutu da ita to gashi nan alqur'ani yana ambatan ujuru-hunna da nufin sadaki na aure ingantacce to haka ma a can kamar yadda yake waɗannan ayoyi da malai ba misali da su to haka a waccan ayan ma na famassamtatu bihi hunna ujura hunna fal mut'atu muharramatun hatta inda man yantasibu ar-rawafid mala yace mutu'a dai haramun ce har a wurin waɗanda 'yan shi'a suke dangantuwa zuwa gare su suwa kenan ahal baiti fa an abdullahi ibn sinan qala سألت Abdullahi an الله عن المتعة فقال لا تدنس نفسك بها aka ce ya tambayi a ah, sayyidina Aliyu dan Ali radiyallahu anhuma game da mutu'a sai ce karka lalata kanka karka sa kanka a cikin kazanta ta hanyar mutu'a wannan yana cikin musadarakul wasa'i littafi na shi'a a cikin juz'i na goma sha hudu shafi na ɗari hudu da hamsin da biyar haka yake cewa wa an ali ibn yaqtin qala sa'altu aba al-hasan musa al-kadhib an al-mut'a fa qala an tambayi musa al-kadhib ɗaya daga cikin waɗanda 'yan shi'a ke cewa limaman su ne aka ce mashi mai zai game da mutu'a sai ce wa ma anta wa zaka faqad aqnaka Allah anha yace me ya hada ka da wannan lalata Allah ya riga ya wadatar da kai daga wannan tambayi yayi ma'ana Allah ya halasta maka aure ya wadatar da kai daga wannan fasikanci khulasul ijab fil mut'a lil mufid a cikin littafin mai suna khulasul ijaz fil mut'a na malamin su mai suna al mufid a cikin shafi na hamsin da bakwai da kuma alwasa'id a cikin juz'i na goma sha hudu shafi na ɗari hudu da arba'in da tara da nawajiru ahmad a cikin shafi na ainihin tamanin da bakwai a cikin juz'i na ɗari da ainihin casa'in da tara da alkafi a cikin juz'i na biyar shafi na ɗari hudu da hamsin da biyu da Wasa'il shi'a a cikin juz'i na goma sha biyu shafi na goma sha biyu duk waɗannan daga cikin taron ne da ba wa an zaid ibn ali an aba'i an ali qala حرم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية النبي يا حرم سناما جاكين جدا ونكاح المتعة دعوة متعة أتكين الاسترسال na Abtusi babban shehin a cikin juz'i na uku shafi na ɗari da arba'in da biyu da juz'i na biyar shafi na ɗari biyar da goma sha ɗaya zama duk kun ji waɗannan ko ورواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي الزوجاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام daga ahal baiti ga sana yace kala inna da aka ce yace harrama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama luhumar humurul wani wa nikahal mut'a annabi ya haramta cin naman jakin gida kuma ya haramta auren mut'a wannan kuma daga littafin yan shi'a mai suna at-tahrib a cikin juz'i na biyu shafi na ɗari da tamanin da tara da kuma al-istifsar a juz'i na biyu shafi na ɗari da arba'in da da biyu zama kun ji wannan cikon bayanai kenan game da cewa har a cikin littafansu akwai waɗannan hadisai waɗanda in ka kalle su da kyau musamman na ƙarshe-ƙarshen nan ne da suka yi daidai wa daida da abin da aka rubuta a littafin sunna daga sayyidina ali radiyallahu anhu kuma yadda muka ce za mu karanta waɗannan ainihin babuka daga cikin littafin sunan kubra na al al na al abubakar al-baihaqi daga cikin littafinsa a inda ya kawo a cikin mujallaji na ainihin wato bakwai cikin kitabun nikahi ya yi maganganu akan auren mutu'a a wannan littafi na shi mai matuƙar daraja da kima a cikin ilimi littafin sunan kubra kamar yadda al'imamu zahabi yake faɗa na ɗaya daga cikin littafai guda hudu waɗanda ya lissafa ya yi bayani akan yadda malamai suka ba da muhimmanci wajen karanta su da su da yin bayanai a kansu ya ce wannan littafai duk wanda ya iya su babu shakka ya zama malami a cikinsu akwai littafin sunan al-kubra na limamul bayhaqi da littafin ainihin at-tamhidu Limafil fil muwatta na al-ma'ani wal asari na ibnu abdul barri namari da littafin ainihin al da ibn qudamah al-maqdisi da kuma littafi na hudu shine littafin ainihin wato al-muhalla ta imam al-hafiz abu muhammad ibn hazm al-zahir wannan littafin guda hudu rabi yake cewa wanda duk ya karanta su ya iya su yake fa huwa al alim haqqa wannan ya zama malami na gaskiya a cikin su babu wanda ya kaza mujalladi goma da ba ka dauka wasu yan juz'ai ne da zaka je ka kwana a kansu littattafai ne kan kama kan kama iyakar su ɗinan sun ishe ka labirari da irin wannan wanda mutane suke wanda bai wuce kamar irin na fasoci ba haka ɗan littattafan ka haka ƴan kwari ko ina fata mun gane wannan Allah ya shirye shi Ga shi to daga littafin nan mujallazi na bakwai daga shafi na ainihin ɗari uku da talatin da arba'in da hudu daga nan za mu karanta inda yake cewa babu nikahin mutane, daga lamba hadisi na dubu goma sha hudu da ɗari ɗaya da arba'in da ɗaya al-imam al-bayhaqi cewa akhbarana abu abdullahi al-hafiz qala akhbarana abu amr ibn sammak haddathana yahya ibn abi talib qala akhbarana muhammad ibn ubayd sanad wa وأخبرنا abu عثمان سعيد بن محمد بن محمد بن عبدان النيسابوري قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن هارون ومحمد بن عبيد قال حدثنا إسماعيل عن قيس عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه daga ainihin babban tabi shine qais dan abi hazim kenan daga malam sahabi abdullahi dan mas'udin Allah ya kara masa yadda sayyidina abdullahi dan mas'ud yake cewa kunna zu. ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, mun kasance mun tafi yaki tare da manzon Allah sai da amince Allah tabbata a gare shi wa laysa ma'ana nisa. ba mu da mata a lokacin ba mu tafi da matan mu ba ko ba mai aure ba da makamancin haka fa sai muka nemi fatawa a gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muka ce ala nastakhfi ya manzon Allah baka ba mu izini mu yi makan mu fidiya ba a dandake mu kamar yadda ake dandake dan dan akuya misali idan ba ruwan mu da mata fana hana an zalika sai mun ga Allah ya hana su yace a a wannan ya taba fitra halittar da Allah ya wa mutum har a jikin dabbobi abinda malamai suka tabbatar malamai mu hakikai shine bai halarta ba in ba wata bukata ta musamman ba amma haka nan kawai dan ana so dan akuya ko rago ya girma da ya wuce al'ada a kama shi a fiɗiye shi ko a dandake shi a lalata rayuwarsa wannan zalunci ne malaman gaskiya da gaskiya abinda suka faɗa ke tunda yake ana yin wannan al'ada a ƙasashe da dama a wasu ƙasashen ma han mutane ana yi musu a gidajen sarakuna da manyan mutane a wasu ƙasashe a nan afirka in ana so mutum ya dinga hidima a gidan wani babba ko wani sarki na gargajiya kuma ga shi namiji zai dinga shiga tsakankanin mata sai a kama shi a daɗe yan gwailan shi a cire kawai shi ke sai a bashi haka ko ya zama ya zama hoto kenan ina ruwan ya ayyuhan nasu ya zama gantora dan dan mene kenan dan hauka kenan ko ya zama dan shirki an lalata shi kenan sai ga yayi kato kamar an gina abun nan kamar an gina shi da kafa amma kuma bai da wani amfani da an amince da inda zai shiga cikin mata babu wata shubuha da aka faru wannan ya saba wa ka'ida addini ya saba wa ka'ida insaniya ba to shine su ma wai suka wannan tunanin ko sa yi haka manzo Allah ya hana su wa rakhata lana an nankiha al mar'ata bi thawbi ila ajali amma sai ce to ga wata mafita ku je ku yi aure kowa ya dauki wani abu da yake da shi kamar sutura ko wani mayafi ya baiwa wata mace da ya samu a matsayin kuɗin da zai biya ta na sadakin auren mutu'a ila ajalin su yi da wajewa zuwa kwana kaza ko lokaci kaza sun makara abdullahi sannan sai abdullahi ya ja wannan aya ya ayyu allazina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahalla Allahu lakum yace ya ku mu'minai eh okay labdu abi usmana wa fi hadisi abi abdullahi ثم رخص لنا في أن نتزوج المرأة بالصوب إلى أجل yace wancan lafazin da ya gabata shine lafazin Abu Usmana wanda yake cikin isnadin na biyu da yace hawwala sanad wa akhbarana Abu Usmana Sa'id ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Abdan an-Naisaburi malamin sa bai hakidin wannan shine lafazin sa lafazin da ya biyo baya kuma na biyu ma'ana wanda bai ambata ba shine yace Ah, shi ne na abu abdullahi hafiz kenan ah. in ka ba ya ce abu abdullahi hafiz to shine al imam al-hafiz zai saburi mai al-musadrak al-sayyani shi shine malamin da ba ya graduating hannunsa zaka ji hadisan da dama daga shi ne dan malamin sa ne wanda ya zauna da shi shekara da shekaru ya koyi ilmi a wurin sa har ya kware kuma har ya graduating ya zama shi ma malami kamar yadda kake ganin shi sai yake sanin sai Abdullahi dan Mas'ud ya karanta musu aya faɗin Allah madaukakin sarki ya ku waɗanda kuka yi imani kar ku dinga haramta abubuwa daɗaɗa waɗanda Allah ya halasta al'aya wannan aya kan da ta zuwa ƙarshen ta to kaga irin wannan jama'a ni shi Abdullahi dan Mas'ud ya faɗi iya abin da ya sani ne a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam maka hadisin da kyau kamar da muka ambata a baya hadisin ya nuna halastin a halin tafiyar to kenan ko da za ka kama ya zama halal a bisa wannan bayanin da abu da masu yayi to sai in a tafiya kenan ba zaman gida ba sai kuma ya ɗauko wata aya umumi sai ya hujja da ita shine cewa ya ku mutane ya ku mumirai kar ku dinga haramta daɗaɗen abubuwan da Allah ya halarta ma'ana akwai abubuwan da suke abubuwan ci abubuwan sanyawa suturu wuraren zama na gidaje ababen hawa tun daga kan dabbobi da kuma waɗannan na ƙarfe da ake yi na zamani dukkanin su halas ne Allah ya halasta mutum ya nemi kuɗinsa na halas ya siya ya yi amfani da su bisa buƙatun duniyarsa wannan halas ne babu wanda ya haramta babu daidai ba daidai bane ko mutum ya haramta wa kanshi ko ya haramta wa wani ƙoƙarin haramta wa kanka abin da yake ɗayibi ne to yana jawo zari'a har zuwa ga shirka domin idan ka karanta littafin alal misali ikhtilaqu siratal mustaqim ibn taymiya Allah ya gafarta masa yayi bayanai dalla dalla game da abin da ya jawo larabawan ƙasar makka sun kuma suna shirka shine suna kan addinin annabi ibrahim lafiyayyen addini millata ibrahim hanifa ana nan bayan shuɗewar isma'ilu suna tafiya kasuwanci ƙasar sha sai su dinga ganin maguzawa a ciki yahudawa kiristoci baƙaƙen maguzawa masu bautar rana da wuta suna yin wasu abubuwa sai abubuwan su dinga birge su in sun zo sai su dinga kwatantawa sai su ce to bari mu kawo shi garin irin da mutane suke yi a ga suwara suna yin gaba sai a ce bari ma mu kwafa sai mu shigo da shi cikin addini kirista suna yin maulidi shikenan sai a kwafa sai a kawo shi cikin addini su suna yin annabi isa sai a yi na annabi muhammadu kenan daren sallah ga irin bukuwan da suke yi ranar kirsimeti sai mu mu kwabo kayan da suke sakawa sai mu kwabo irin abincin da suke ci haka dai haka dai shibiran bi shibirin to tun wancan lokacin da suna yin irin wannan shine sai suka suka ga a wancan kasashen akwai dabbobi da ba a hawansu ba a shan su, ba a cin namansu kamar saniya kamar wasu raƙuma da wasu irin dabbobi waɗanda in sun yi wa mutane wani aiki mutum yana da raƙuma ta haifa mishi ƴaƴa mata biyar a jere to sai mata wata alama wannan ta zama ta gumaka kenan ba a ci ba a hawa ba a ta ba a ba a kuma da ita sai yadda ake da wata bukata a gungunki sai a yanka ta a watsa mai jini ma'ana an yi sacrifice din da kenan ga gunki to shine suka ɗauko wannan ɗabi'a suka kawo cikin larabawa shine Allah yake musu da martani ma da Allahu min wasilatin wala sa'ibatin min wala tisu wala hamil Allah ya haramta wannan sa'iba wasila da ha da ire-iren su manzo Allah ya faɗa cikin hadisin muslim ya ga mutumin da ya fara kawo irin wannan ta'addanci Ƙasar makka ya gan shi a wuta shine amr dan luhai mutumin ƙasar makka ne manzo ya ce na gan shi a wuta yana jan hanjin shi a cikin gidan wuta domin kaga ya je ya dauko musu wata al'ada ne sabuwa me al'ada haramta halal daga haramta halal suka kai ga suna yin shirka Shi ne wannan abin da aka haramta cin shi sai a ce ya zama na gumaka fama kana da fa fala yasiru ila Allah kuma kana lillahi fa huwa yasiru ila shurakain kuma da Allah ba da labari suka haramta wa kansu abin da yake halal sannan kuma suka mai da abin shirka shine anan aya abin da ke magana ke. wannan aya tana magana ne umuman akan duk wani abu da Allah ya ce halal ne to kar a haramta shi ballantana kuma a haramta da tunanin ana ganin yin haka neman kusanci ne ga Allah don kuma abin da mutane suke kira idan mutum ya haramta kan shi cin nama ko sanya kaya mai kyau ko ya haramta wa kan shi shan ruwa kullum yana azumi ko ya haramta wa kan shi yin aure kullum yana nan yana sallar dare sai kuma ya dinga tunanin wai hakan da yake Allah yana so haka Allah ya ba da labari wa ta da uwa ma katabnaha alaihi to Allah ya haramta yin wannan wannan shine ma'ana wannan aya kenan ibnu mas'udin anan yayi hujja ne da umumi ya rage sai a sake duba to wannan kabiyar ita kancin kanta to haka take da irabinta shin yana daga cikin abubuwan da tsayi ba da Allah ya halasta waɗanda bai kamata a haramta ba yana daga ciki auren wuta to kaga ashe ayi ba mahallin hujjar ita bane ke abin da ke so fahimta kenan. to da dama muna samun kama a wannan tangarda da zarar mutum ya magana ya kawo aya sai a ce ya kawo na. ba duk aya ce take nassi akan mas'alar da ake magana ba sai an duba shin ayat tana ba da wannan saƙon haka aka an zo saƙon daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka fassarar magabata take idan an yi saɓani a cikin fassarar menene magana mafi inganci ko wadda dariyar yadda suka fi rinjaya zuwa ga inganci ko ko an yi daidai wa daidai a cikin dalilan an samu takaful adilla ko ko ya za a yi ba kawai sai kowa ya ce ya ɗauki wanda ya ga dama ba dan galibi haka ake koya mutane a ƙasar nan duk magana da gaba da ce akwai sabanin malamai akwai sabani to wata rana sai ka ce Allah ɗaya ne wani zai ce akwai sabani da ko masu ganin uku ne ko sai ce duk abin da ka ga ya yayi duk abin da take so ka fara yanzu a kasan na akwai malaman saboda jahilci suna sane sai su ce maka akwai tabanin malamai ko kuma sai malami ya kuma ja maka hadisi sab hadisin da ya ce a yi abu sai ce to amma kuma wasu malamai sun ce ko ba ya babu komai kuma sai ya tsaya nan kaga wannan ai haɗa rigima ne tsakanin hadisi da wasu mutane Allah shi ya shi mu a take jimala yake cewa akhrajahu al-bukhari wa muslim fi sahihi min awjihin an isma'il ibn abi khalid wannan hadisi bukhari da muslim sun fitar da shi a cikin sahih din su su biyu daga ainihin hanyoyi da dama ta isma ta isma'ilu dan khalid sai ma da yace wa akhbarana abu abdullahi al-hafiz fi akharina قالوا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال قيس يقال شيئا سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول ناجى عبد الله بن مسعود الله يقارى متى داينا شوى كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتن منا تفيا جهادي تارد منزم الله وليس معنا نساء باب دماتي ku فأردنا أن نقتصي sai muka so mu yi fidiya a dandake mu fana hana an zalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah ya hana mu haka sun rakhasa lana an nankihal mar'ata ila ajalin bishay sannan manzon Allah ya ce babu laifi mai auren mutu'a zuwa lokaci sananne zada abu abdullahi fi riwayati al-imamu abu abdullahi da hakim a cikin riwayarsa da kaga ya ce fi akhirina fi akhirina shi da wasu malaman to a riwayar hakim sai ya ƙara mana da cewa bi isnadihi da isnadin sa qala qala shafi'i yace al-imam shafi'i ga yana a cikin isnadin tsakanin ar-rabi ibn sulaimana da sufyan ya ƙara da cewa zakara ibn mas'ud al-irkhas fi nikahi al-mut'a ibn mas'ud ya ba da labarin rangwame akan auren mut'a walam yuwaqqit shay'an amma bai faɗi adadin kwanaki ko lokacin da za a yi ba yadullu a huwa qabla khaybara ma'ana bai faɗi lokacin da hakan ya haramta ba ko hakan ya halatta babu wani abu da ke nuna cewa kafin khaybara ne aw ba'adaha ko bayan khaybara wa ashbaha hadisi ali ibn abi talib radiyallahu anhu fi nahi nabi sallallahu alaihi wasallam anil mut'a an yakuna yace amma abin da ya kamata a dauka shine a dauki cewa hadisin abdullahi dan hadisin abdullahi dan mas'ud din nan akwai hadisin da ya zo ya share shi shine hadisin sayyidina ali wancan da muka ji kuma za mu ji shi a nan baya wallahu a'lam nasikhan lahu yace Allah shi musan daidai amma ina ganin abin da yafi dacewa in ji Shafi'i a dauki hadisin sayyidina ali cewa ya share wannan hadisi saboda shi ibn mas'udin bai ambaci lokaci ba amma sayyidina ali ya ambaci lokacin da abin ya faru to da ya kamata kafin a tabbatar da nasu a iya gane wanne ne ya faru farko wanne ne ya faru ƙarshe to anan babu amma muna da wasu hadisai za mu ji su a gaba za su taimaka wajen tabbatar da shi annabi da kanshi ya ambata wanne ne nasikh wanne ne manso tunda ya ce da na halasta muku auren nan yanzu na haramta kaga wannan ya goyi bayan cewa wanda ya haramta shine nasikh ne ina ba ta fahimci wannan jama'a da ka abun a ilmance ake shi ya kuye shi a ba da ka ake ba ba da kariya ba ce to ba mutane a cikin wanda ake gani a sunna sai mutum ya dinga jawabi ka ji gaba ɗaya ka rasa a ina ya koyi ka rasa wai wannan wani irin ɗan haye ne a cikin rigar ilimi ubangiji Allah ya sani a takaice ma da yake cewa qala shehu rahimahullah to anan nan a shine shi kanshi Abubakar Albayyaki, wanda suka yi riwaya littafin su suke bada wannan magana da sun ce qala shaykhu rahimahullah to shi Baihaqi kenan da kanshi malam Abubakar al babban malami Allah ya gafarta masa yace قد روي في حديث ابن مسعود أنه قال الرويت حديث أبلاء بن مسعود cewa, شوى كنا ونحن شباب من kasance muna matasa. wannan abu ya faru ne muna matasa akhbaranahu abu abdullahi al-hafiz qala haddathana abdullahi ibn muhammad al-ka'b wato yana da wani tsari ne da ba kun ga can sai kawo isnadi sannan sai kawo hadisi to nan kuma ya fara kawo hadisin ne kafin ya kawo isnadi kaji ya ce an ruwaito cewa Abdullahi da Mas'ud ya ce kaza shine sai kawo maka zai kawo maka isnadin magana shine fara cewa akhbaranahu wannan zancen an ba mu labarin sa waye ba mu Abu Abdullahi al-Hafiz قال حدثنا عبد الله بن محمد الكعبي قال حدثنا محمد بن أيوب قال أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وقيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم har ila yau daga ainihin tabi'i kai dan abi an abdullahi daga abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhu qala abdullahi yake cewa kunna wa nahnu shabab mun kasance muna matasa dama kuma galibi matasa ba su riga sun yi aure ba kuma akwai karfin sha'awa saboda suna nan suna ta ainihin hankoran ina ma su samu su yi aure kuma suna cikin shekarunsu na bunƙasar balaga da ƙarfin halitta da ainihin ƙuruciya da ka a ɗabi'ance sun fi dattawa waɗanda sun yi aure sun gajiya sun ga yau jikinsu ya yi rauni sun saba da ainihin tarayya da mata ta al'ada waɗancan gurup ɗin sun fi dattawan nan hankoran son su tare da mata haka ne ko jama da ka yana ba da wannan matsayin dalili akan me yasa su suka buƙaci su samu kansu mafita Kullum ya rasulallahi ala nastaghfi suka ce ya manzon Allah baka bari mu yi fidiya ba fa la manzon Allah yake sam ثم رقص لنا أن ننكح المرأة بالصوب إلى أجل sannan daga baya sai manzo Allah ya kalli maslaha sai ya halasta musu cewa su auri mace su ba ta sadakin auren mutu'a tufafi zuwa lokaci sananne sun makara abdullahi sannan ibn mas'udin sai ya karanta aya faɗin Allah ya ayyuhal ladina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum malam yace rawahu muslim wannan hadisi muslim ma ya fitar da shi fi sahih suna ko ta mulaza da ya kamata bi kafin mu yi ta jama'a wannan hadisai da malai yake kawo yana cewa rawa muslim a wanda yake nufi shine akwai asalin irin wannan riwaya a muslim ba wai yadda a anan keke da keke ba amma akwai hadisi mai irin wannan ma'anar karatu mai irin wannan fa'idar akwai shi a cikin muslim hadisin da kaji ya ce rawahu muslim bai halatta ka je gaba ka ce muslim ya fitar da shi da wannan lafazin ba wannan ihala ce yake sai in ka karanta a cikin muslim ka gan shi yadda yake haka kamar yadda mai bulugul maram ko riyadu salihina yake kawo hadisai sai ya ce bukhari ya ce muslim ya ce abu dawuda da makamantansu malamai suka ce daga ganin hadisi ya irin wannan littafi bai halatta kawai ka ce bukhari ya fitar da shi ba sai in ka duba ka gan shi a cikin bukhari in baka duba ba in za ka fara sai ka ce imamun nawawi a cikin riyadu salihina ko ibn hajjaj a cikin bulugul maram ya ce bukhari ya fitar sai ka yi wata ruddu uhudataha ila nukaniya sai ka zauna lafiya ina ba dama fahimci wannan a takaice yake cewa an abi bakar ibn abi daga malam abubakar dan abu sheba wanda za ka gan shi a cikin wannan isnadi an samu an samu wato isnadin ya buga shi akwai musafa a na tsakanin shi da muslim wannan isnadin da ba da muke wuce akwai ilmomi da dama da sarori a kansu amma ba nan ne muhaddara da ana magana a kansu ba sai an shiga aji na musallar ne قال الشيخ وفي هذه الرواية ma, دل على كون ذلك قبل فتح خيبر yanzu wannan riwayar tana nuna mana akan cewa wannan al'amari na labarin da ibn mas'udin yake bayarwa na halarta auren mutu'a to ya faru ne kafin yakin khaibar ina ma'ana haka yana so ya tabbata mana da cewa wancan hadisin na sayyidina Ali lalle shi ne ta hanyar fitar da wasu fawai au qabla fathi makka ko kuma alal aqal a ce wannan ya faru ne kafin fatu makka fa inna abdullahi ibn mas'ud radiyallahu anhu tufiya sanata 32 min al-hijra domin sahabi abdullahi dan mas'ud ya rasu ne hijira da shekara 32 zamanin sayyidina usman kenan wa kana yawma mata ibna bida'in wa 60 sana ya kasance kuma ran da ya rasu shekara ta sittin da wani abu wa kana fatu fatu khaybara fi sanati saba'in. yakin khaybara kuma an yi shi a shekara ta ainihin bakwai bayan hijira wa fatu makka sanata samanin shi kuma fatu makka a shekara ta takwas fa abdullahi zaman al-fathi kana ibn 40 sanatan sabi abdullahi dan mas'ud ya kasance kenan sanda ake fatu makka yana da shekara kamar arba'in da wani abu aw qariban minha ko kuma kusa da shekara arba'in wa shababu qabla zalika abin da ake ce ma kuma samartaka shine duk abin da yake kasa da shekara arba'in daga lokacin balaga zuwa shekara arba'in wannan shine samartaka da sai sayyidina abdullahi dan mas'ud in ya tunda ya tabbata yaro su ne alhalin yana dan shekara sittin da wani abu kuma sanda ya rasu hijira shekara talatin da wani abu kamar talatin da biyu zamanin halifancin sahabi Usman dan Affan Allah ya kara masa yadda idan ka kalli wannan lissafi simple arithmetic zai nuna maka cewa sanda aka yi fatu haibara shekara ta bakwai ka ga a cikin shekaru talatin da ainihin biyu din can in ka cire bakwai za ka samu ashirin da wani abu za ka samu kamar ashirin da ainihin biyar ko da makamancinsa to sai ka cire shekara ashirin da biyar daga cikin sittin da ya yi da biyar misali ko da hudu a duniya za ka sami yana da shekara talatin da tara ko arba'in ko ƙasa da haka ko mun gane sun bura arithmetic ɗin ko za ka kenan sanda wancan abin ya faru yana halin wannan shekarun kenan to kenan ya faru ne suna matasa ba a ce mana ne suna matasa shi ba mu kullu akan yaushe abin ya faru dan lissafi da sanda ya mutu wannan kokarin tabbatar da cewa lalle abin ya faru ne a ranar yana matashi kuma wannan abin ya riga faruwa kafin haibara ina fata mun fahimci wannan wa qad naha rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa an muta'atin nisa'i zamana haibara wa zalika bayyinun fi ma akhbarana Abubakar? Ya yace hakika annabi sallallahu alaihi wa ya haramta auren mutu'a a ainihin yakin haibara wannan ya fito karara a abinda ainihin abubakarin ya bamu labari sai ya kawo isnadin akhbarana abu ahmad ibn al-hasan al-khadi wa abu zakariya yahya ibn ibrahim ibn muhammad ibn yahya Fala haddathana abu al muhammad ibn yaquba qala akhbarana muhammad ibn abdullah ibn abd al-hakim qala akhbarana ibn malik ibn anas wa yunus wa yazida wa Usamatu ibn zaid waɗannan duka yake sun ba shi labari Annabna ibn shihab haddathahu Maliku dan anas da yunus dan yazid da Usamatu dan Zaidin, dukkanin suka ce ibn shihab ya bada labari al-imam zuhri kenan haddathahum ana abdullah wal hasan ibnai muhammad ibn ali cewa ya ba su labari daga abdullahi da muhammad da al-hasan ƴaƴan muhammad dan aliyu dan hasan dan aliyu dan abu talib kenan sai ce hawwala sanad wa akhbarana abu abdullahi al-hafiz wa abu zakariya ibnu abi ishaqa wa abu bakr ibn al-hasan قالوا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال أخبرنا الربيع ابن سليمان قال أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك وحول سند وأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا اسم أخبرنا إسماعيل بن قتيبة حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابن محمد ابن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه wani mutum isnadi ne yake kawo yana ta har su duka suna cikewa kan waɗannan mutane guda biyu alhassan dan muhammadu alhassan da muhammadu ƴaƴan aliyu ƴaƴan ɗan hassan ɗan aliyu ɗan abu talib su ma ahlul baiti ne jinin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam jikokin Fatima ne Ali ya ce anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lalle manzon Allah naha an muta'atin nisa'i ya hana auren muta'a yawma khaybara ran da aka yi yakin khaybara wa an akli luhumil humuril insiya ya hana kuma cin naman jakin gida لفظ حديث الشافعي ويحيى بن يحيى وفي رواية ابن وهب yace lafazin al-Imam Shafi'i da lafazin Yahya ibn Yahya allai kenan wannan malamin Imam Muslim ɗalibin Imam Malik da kuma riwayar riwayan Ibn Wahab Abdullahi dan Wahab cewa naha yawma Khaybara annabi ya hana ranar khaibara an mutu'atin nisa'i auren mutu'a wa alluhumil humuril ahaliya da kuma cin naman jakin gida rawahul bukhari ya fitar da shi fi sahihi a cikin littafin shi sayyid bukhari an abdullahi bin yusufa da abdullahi dan yusufa tinnisi kenan wa ghairihi da waninsa an malikin daga maliku wa rawahu muslimun an yahya bin yahya an malikin wa an abi tahiri wa harmala an ibn wahab an yunusa har ila muslim ya ƙara fitar da wannan riwaya daga Yahya ibn Yahya Laifi daga Maliku sannan ya ƙara fitarwa daga Abu Tsahir da Harmalatu su kuma ta hanyar Abdullahi dan Wahab daga wancan Yurusa din wanda su uku suka ce ainihin suka ce ma Ismail dan Qutayba a Ibn Shihabin ya ba su labari kenan kuma ina fata muna ganewa to mu rike wannan lafazin da yace naha yawma khaybara sau ga ba ambaci fa'ilin ba zai mana magana akan shi cewa 'yan shi'a sun nemi su juya wannan su ce nuhiya an hana ni sai su ce kuma wanda ya hana wai ba annaba bane wai sai na Umar ne sai tabbatar da cewa wannan ƙarya take mala yake cewa wa akhbarna Muhammad ibn abdullahi al-Hafiz قال أخبرني عبد الله بن محمد الكعبي قال حدثنا محمد بن أيوب قال أخبرنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله بن عمر قال حدثني الزهري عن الحسن وعبد الله ابن محمد بن علي عن أبيهما لقبابنس أن علي رضي الله عنه قيل له an ce da sayyidina da aka bashi labari inna ibn abbas radiyallahu anhuma la yara bi mut'atin nisa'i ba sayyidina ali da aka zo aka bashi labari cewa babban sahabi sayyidina abdullahi dan abbas Allah ya ƙara masa da shi da mahaifinsa cewa shi baya ganin wani matsala yana halarta auren mutu'a faqala sai sayyidina ali yake cewa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama naha anha yawma khaybar lallai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi kam to ya fahana da aka koyi ibn ibn abbas baya ganin yana ganin ba laifi ba magana ce da za a karba ba dan manzon Allah ya hana ranar khaybara wa al-khum al-humur al bukhari fi sahih bukhari ma ya da wannan a cikin sahih bukhari an musaddad sai eh, babban malamin shi shine musaddad dan musarhal dan musarba wannan wani babban malami ne da bukhari yake cewa wa kana musaddadun kasmi malam mai gam da katar ke ne ma'anar musaddar wanda yake da dace kullum a kan gaskiya yake ya ka tafi bukari akai sai ke cewa kana musaddadan kasmi babu shakka sunan shi ya bi shi sunan shi musaddad dan musarhal dan musarban shi ma ga mai sunan ka zai mamaki shi ma sai sunan ka dan ladi bako eh dan ladi bako mai mai menene Eh, dan ladu ko hadija to ne yin suna ne wannan <laughs> ba zai gane nan sunan gari na ne sunan mutum ina ne haka ba irin wannan sunayen namu haka suke mamakin su ko kun san larabawa suna mamakin irin wannan sunayen masu jiwa ne awwal sani ashu hasan irin eh, irin su wannan masu sunaye eh, kamar da safi din wani lokaci da muka je abin nan conference a Dubai haka haka suka dinga mamakin sunayen wani kan sunan shi Muhammad Awal Ashir تتي ايش هذا ايش هذا الاسم محمد اول ثم عاشر na ɗaya kuma na goma ya ta mamaki haka wani suka ji sunan shi ah, abin nan irin wannan sunaye namu na ƙasa hausa za ka rasa gana kansu mai wada ah, wani sunan shi eh, mun je da shi sunan shi shehu mai wada iroro haka sunan shi wani abu maka masaka suka ta mamaki wani irin sunaye ne wannan dole shi mamaki saboda da abun ba na ƙasa kuma dole ka mamaki shi haka gurba ta gada wanda ya zai ko ina bai shakar kallo za ka kaga mamaki ka sunan shi musaddad dan musarban dan musarhal <laughs> na'am wajhi wa واخرجه muslim min وجه akhar an ubaydullah ibn umar wa وحدثنا abu muhammad عبد الله بن يوسف الاصبهاني اخبرنا ابو سعيد احمد بن محمد بن زياد البصري بمكة قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن الحسن ابن محمد وعبد الله بن محمد عن أبيهما لما يفنس أن علي رضي الله عنه قال لابن مسعود yace sayyidina ali ya ce da abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhu ma innahu rajulun ta'ihu yace mutum ne wanda yake rudadde shine ma'anan ta'ih Labarin ta'ih na zuwa da ma'anan batacce ko wanda yake ba a kan shirya ba ko wanda ya rude shine sharifu zai ko mutahayyar, to shi yake nufi anan ma'ana ya manta awwal da annabi ya karanta an ba da labari ibn mas'ud ibn Abbasin na halasta auren muta yake kai ko wanda ya samu rudani abin da yake nufi inda rajulun ta'ih dan ya san cewa ibn mas'udin ya san wancan karatun amma ya manta ne to wannan mantawa ibn abbas ne ya manta ne ko to a wannan mantuwa alama ce akan ya samu wani ruru a cikin kwalwar shi Allah ya musu rahama gaba daya ya kare da su amma alimta anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kai ibn abbas kai baka san manzon Allah alaihi salatu wasalam ha alil mutaati ya har auren mutaa ba wa al-humul humur al-ahliya kuma ya hana cin naman zakin gida rawahu al-bukhari fi sahihi an malik ibn isma'ila an ibn uyayna imam bukhari ya fitar da wannan daga malik dan isma'il daga ibn uyayna wazada zada fi akhir al-hadisi zamana khaybara ya ƙara a ƙarshen hadisin cewa a lokacin khaybar ne wannan hukunci ya faru ورواه مسلم عن جماعة عن ابن عيينة وابن عيينة يذهب في رواية الحميدي أن إلى أن هذا التاريخ إنما هو في النهي عن لحوم الحمر الأهلية لا في النهي عن المتعة yace muslim kuma ya fitar har ila yau daga malamai da dama daga ibnu uyayna sannan ibnu uyayna shi wannan mai riwayar yana fassarawa kamar yadda humaidi ya ruwaito daga gare shi cewa yana bada labarin cewa wannan tarihin wannan date da aka faɗa na lokacin da aka haramta waɗannan abubuwa ya shafi cin naman jakin gida ne ba bai shafi auren mutu'a ba kawai kamar da muka faɗa a ran nan malaman da suke fassara wannan daga cikin akwai ibn suna ganin dilala ce ta iqtiran cewa kamar yadda annabi ya haramta cin naman jakin gida sai aka ambaci san da ya haramta cin naman jakin gida haka kuma ya taɓa haramta auren mutu'a ishara zuwa ga mene zuwa ga cewa da naman dakin gidan ana ci to da haka shi ma auren mutu'adin ana yi yanzu naman dakin gidan ya zama haramun ha abada yanzu haka shi ma auren mutu'a ya zama haramun ha abada kaga zama irin wannan karatun babu talaki ya zaka na mutane su shi bai da yake iya wannan karatun da ba shi za ki ƙara jawa malamai cewa su dage su daga da al'umma karatu musamman a wannan zamani da aka samu cikin rudani Wanda yan shi'a batattu a gefe ga yan boko haram wata batattu wasu batattun ga yan ɗariƙu iri-iri ga kafirai ga yahudawa ga yan boko masu cewa su ma malaman addini ne ta kawo rudani a cikin addini saboda sun je ƙasar sudan sun yi islamiyya sun dawo ka yan boko suke yanzu ya rika a boko ya rika da ya taɓa yin emetis kuma bai iya karatu bai tada waki ba yana so ya zama malami yanzu ya zai kuma ya rena ustazan da suke gari masu da islamiyya da malamai masu karatu a zaure ya rena su sai ya biya kuɗin jirgi ya nemi visa sai ya tafi sudan ko misira sai su je su shiga islamiyya islamiyya da ka gani irin wannan mahaul ummiya da ake yi madattawa da yake ce mai da hausa yaƙi da zaki sai je shiga yaƙi da zahirci ya kama otal ko ya sami da zai sauka ya zauna wata shida sai da ko ce ya so ya tafai a Sudan ko ya je kantin ya yake ce mishi kurmi ya so ya tafai a kurukura guda ya zo ya darka a cikin ɗakinsa, sa ko shi ma sai ya dinga musurai wai shi ma malami duk abin da aka yi magana sai ya bar maza ya tafi a jikin iPad din shi ya google ya na ran ɗalibin a shek google kenan ko sai dan google ya ga me aka ce a wikipedia ko a dan wani wani dan blog haka sai ka ji hausa yana surutu ya zuce rubuce a jarida duk ga sanan su ne suke wannan rubuce rubuce da ake karanta mafi yawa su ba su san komai a cikin addinin Allah ba ba su da certificate ba su da ahadiyya ba su karanta karatun zaure ba idan ce musu yan boko ne sai su ji haushi su ce wai ai yan arabiyan ma da malaman da suke ce musu yan boko ai su ba su yi kasun boko haka na kan daren wani yana cewa an ce musu su boko ne to ai kuma da kuke faɗa wannan magana kuma a makarantar boko karanta arabiya ko karanta musulunci aka ba ku digiri wasu kuma har suna da phd zo da ke da phd mai sunan shi dan boko ko bai ji a ne ko ko a qur'ani da sunan shi dan boko haka yake amma kowa da irin boko shi akwai boko wanda ke kai ka wuta akwai boko kuma wanda sana'a ko boko kuma na karatu a ciki za ka boko ya abu ne mai fashi a takaice abin da ake so a ce kawai shine wanda ya san bai karanta addini ba bai sa addini ba jama'a in wuta da kai shi kamar da muka faɗa ran nan fardu kifaya ba bukatar kai kanka wuce akan wani ke fardu kifaya ba bukata ba sai ka halakar da al'umma da haka ba yanzu nan muke magana akan ainihin wato bayanai akan tafsiri da sauransu na bar nan ko kwana ne ko biyu sai wani yake mu tambaya kan wai shi bai na ganin nan da aka ce waja'alna al-layla wan nahara ayatayn to ina yasa kuma sai aka ce waja'alna ibna maryama wa ummuhu aya wai shi yana ganin kamar nan ya kamata ce shi ma ayatayn da ce gaskiya ne haka ya kamata a ce a larabci irin nawul gaskiya ne haka ya kamata a ce amma yanzu Qur'ani ya wuce waje annan laila wan nahara ayatin dare aya anan ma'ana abun ban mamaki da ya kamata a yi imani da Allah da shi domin aya ta zuwa da ma'ana abu mamaki ta zuwa da ma'anan gabas sura ta zuwa da ma'anoni iri da alƙur'ani to wannan ma'ana abun mamaki wanda za ka kalla ka iman da Allah to shine rana dare da wuni kowanne a zaman shi ya isa aya shi za ka ce an Allah laila wannan har ce to amma annabi isa da uwarsa haɗuwar da Allah ya yi ta hanyar ba ta ɗa ba tare da ta sadu da namiji ba da kuma yadda cikin ya faru da yadda ɗan ya magana sai an tattara wannan abun gaba ɗaya sannan su zama aya da aka aya kwaya ɗaya ce annabi ita shi kaɗai inda yana da uba ko maryamu ita kaɗai inda ta da miji ta yi ba ba abin mamaki ba ne amma haɗa abu guda biyu yadda suka faru shine aya da aka aya ce kwaya ɗaya combine wata Allah laila wannan hara an ayatai saboda komai daban-daban ne wannan kuma wata Allah kuna maryama wa ummuhu aya shi za can ma da Allah yake cewa kwatan shi shine faɗin Allah da yake cewa a a fihi ayatun bayyinatun hunna ummul kitab kaga bai ce hunna ummahatul kitab ba saboda tattaruwan su ne gaba ɗaya suka zama mafiya rinjaye a cikin Qur'ani shine ma'anar ummul kitab shi da wanda muke fadar nan sai kai arabiya irin ta annabi da sahabbai ta salafiya ita wata za ka yi fasar Qur'ani da in ba ka ba tarbe dai ka za yi kaga me mai jawo irin wannan tambaya saboda nahul waji ko mutum ya iya irin wannan nahul waji da ake na nahuya wanda ake koya a jarabawa amma duk wanda ya kanta nahul irin na alfiya ta ibnu malik ko ta ibnu mu'ti ko ko kai nan kurkusa ma ko da littafin ainihin wato al-imamu al-hariri din nan murad da irabi gayya ba za ka yi wannan tambayan ba in dai kai shi da ya kamata ya kamata ka fahimci haka akwai abubuwa da dama da kanta a qur'ani za ka ga sun saba wa ka'idar nahu da aka koya maka a nahu waɗannan da kake saba shi game da ainihin ka'idar fa'ili ko maf'uli game da ka'idar mujanasa tsakanin abin nan sifa wal musul da maka suna nan birtik a cikin alqur'ani ha man alimaha wa zahida man zahida Allah shi ne shi ne sai ma da yake cewa a daga jama'a sai ma da yake cewa wa akhbarana abul husayn ibn al-fadl القطان ببغداد قال قال اخبرنا ابو عبد الله بن جعفر بن درستوية قال حدثنا يعقوب بن سفيان حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا الزهري حدثنا حسن وعبد الله ابن محمد بن علي وكان حسن أربا من عبد الله أن أبيهما حسن يا كسن يا فأينهم واتو samun shiga a gun babansa fiye da ɗaya wato sun fi zama da baban sun fi shakuwa anna ali radiyallahu anhu qala ibn abbas radiyallahu anhu innaka mur'un ta'ib sai na ne ce ibn Abbasin kai dai mutum ne rudadde inna nabiyyi sallallahu alaihi wasallama naha an nikahil mut'ati wa an luhumil humri aliya zamanin khaybar manzon Allah fa ya hana auren mutu'a da kake cewa babu komai kuma ya hana ainihin cin naman zakin gida rana yakin khaibara قال سفيان سفيان yake cewa ya'ani annahu naha اللحوم الحمر الأهلية زمن al yana nufin manzon Allah ya hana cin naman dakin gida a wannan lokaci la ya'ani nikahal mut'a ba auren mutu'a ba qala shehu rahimahullah malam bai haƙi sai ce wa hadha alladhi qala hu sufyan muhtamal wannan abin da sufyan ya faɗa abu ne mai yuwa sufyan dan uye yana yi wannan fatawa abu ne mai yuwa falaula ma'arifatu ali radiyallahu anhu bi nasxi nikahil da ba dan sayyidina ali ya san an haramta auren mutu'a an share shi ba wa annan nahi an kana batta cewa kuma hanin ya zama na har abada ne ba'da rukhsat bayan da an halatta lama an kara bihi ala ibnu abbas radiyallahu anhu da bai yi ba ibnu abbas musu akan fatawa da ya bayar ba wallahu a'lam warwiya an ibnu umara tahrimuha yawm khaybar yace to koyaye ne dai ma an ruwaito daga Abdullahi dan Umar cewa shi kuma ya ba da labari cewa haramcin ta din ma ranar Khaibar ai na ka wannan yace akhbarana Abu Abdullahi al-Hafiz wa akhbarana Abu Zakariya ابن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن قالوا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال أخبرنا ابن وهب أخبرني عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن ابن شهاب قال أخبرني سالم ابن عبد الله kaga wancan mai riwaya Umar dan gidan Muhammad Muhammad dan Zaidu dan Abdullahi dan Umar dan Khattab jikan Abdullahi dan Umar ne amma kuma riwaya daga wani wanda ba dan gidansu ba daga Ibn Shihab sannan daga kuma wani kakan shi ne Salimu dan Abdullahi da gane ilimi ba zo da sai yan gidan ku ba kaga shi gashi nan kana gani a sunan shi jikan Umar jikan Abdullahi dan Umar dan Khattab amma kuma riwayar sa daga wani ɗalibin kakan nasa shine wane ne Muhammad ibn Shihab az zuhur shi kuma yace daga Salimu dan Abdullahi dan Umar kenan shi kuma yace anna rajulan sa'ala Abdullahi ibn Umar wani mutum ya tambayi babana Abdullahi dan Umar radiyallahu anhu ma anil muta fa qala sai yace haramun babu kyau haram ne qala fulan sai yace qala fa inna fulanan ya ga ce mishi to ai wane ishara ga ibnu abbas ai wane ya kasance ya kulu fiha yana cewa babu komai fa qala sai ya ce wallahi na rantse muku da Allah laqad alima anna rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam harrama hayu mahda na rantse muku da Allah wannan mutum da ku abata yana sare cewa annabi ya haram ina ma'ana wannan tabbacin gaskiyar magana Ali ya ce mashi ka ne. yanzu ga wani sabi shi ma ya yi rantsuwa cewa Ibn Abbas ya san da wannan karatu amma ya manta ne ko kuma bai fahimci karatun na nufin haramciya abada don ana fatan mun gano wannan Ibn Abbas na babban malami ne jama'a cikin sa babban malami yana daga cikin sa bakwai da suka fi kowa yawan riwaya ya daga cikin sahabin da ya fi kowa sanin ilimin fasahar Qur'ani manzo Allah ya mishi addu'a Allah ka sanar da shi ilimin na addinin musulunci kuma ka bashi sanin fasarar Qur'ani wata rana ma har wani sahabi yana cewa kai ni dai wallahi ina jin mamakin yanda Ibn Abbas ya fasara al yace kamar yadda nake jin mamakin yanda Abu Hurairah ya san hadisi yace ko kana ganin ƙarya suke yace a'a sun rike ne mu ko mun manta hafizu wa haka abun yake zama. duk wani da ganshi yanzu wani babban malami sai wani ka ji shi yana yawo a gari sai ya yi dan sun shi kuma ba komai a kai shi ta ya tare a koya musu amma shi duka ya manta yanzu wani farfesa da ake takama da shi sai ka zo yana yawo nan yana yana karɓe shi daga jace farfesa wani ai tare muka yi firamare da shi ga wurin zama na tare muka yi barewa kwaleji to kai ina kake la da iri wala da nafi shi sa yana da muhimmanci mutum ya tsaya kada ya bari sa'o'insa su wuce shi akan abin da yake yayi duk abin da ka san sauyin ka suna yayin shi da yin ko gari ka koya sana'a karatu na boko ne ko na muhammadiya da duk wani abu da ka sauyin ka suna yi ka bari su wuce ka har ka saki kai ma ka koya saboda yara da kake ganin su ina sa tasowa a cikin su nan gaba za a fitar da shugaban kasa da gwamna da kansila da ciyaman da mai kudin anguwa ko na gari da masu ilimi da kuma cikin za a fitar da yan wiwi da yan tauri da barayi da yan iska da talakawa da matsiyata da a cikin su ka zama zama cikin ashabu shimal da su kokari ka zama cikin ashabu yamin kar ka zama kai ne ba da labarin wani kana yawo da wiwi din ka fara ka cewa da wani ya wuce ka ce wallahi tare muka yi makaranta ba Allah ya ne shi sai ga ma sai ƙarya kake ko ba ƙarya kake yi ba saboda ka riga ka zama ta ihu kai ma Allah ya sa mu dace shi ne sai yake cewa wa akhbarana yace na rantsa da Allah ibnu mas'udin ya sani ibnu abbasin ya sani cewa annabi ya haramta nikah al-mut'a zaman al-fath fath Makkah ثم حرمها اوكي ba nan bane ko wama kunna musafihina yace kuma mu ba kasance al'umma musulmi masu yin wato musafi shine mun fara a baya shine wanda yake zuwa ya sadu da duk da ya sawaka mazinaci ne yin zina da kowace da ya samu bambancin shi da wanda ake ce ma mazinaci mai dadaro ko shine mutakhiri akhdan wanda yake da dadaro yana da wata mazinaciya kwaya daya ta ya taƙaita fasikancin shi a kansa ko kuma mazinaci wanda shi kuma bai damu ba duk wacce ya samu kawai zai bugi to wannan shine musafi ya bi wancan barna ce mu ba haka muke ba haka addinin mu yake ba qala shaykhu summa inna rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama azina fi nikahi almut'a zaman al-fath makka thumma harramaha ila yawm al-qiyamah wa dhalika bayyin yace daga baya kuma sai manzo Allah ya zo ya sake halarta auren mut'a a fatuhu makka ya sake kuma haramtawa har zuwa tashin alkiyama uku tana mun yi magana kan cewa wannan shine ya tabbata cewa haramtawa ta karshe a fatuhu makka wa zalika bayyana fi ma akhbarna abu tahir al-faqih wa abu abdullah al-hafiz qala haddathana ali ibn hamshad haddathana al-haris ibn abi usama قال حدثنا أبو النذر حدثنا الليث وحول سند وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو الفضل ابن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن سلمة حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن الربيع بن صبرة الجهل wannan ma a isnadin kaga ya ƙara cikewa kan isnadin Imam Bukhari ta hanyar wannan babban malami kutaibatu dan Sa'id wanda ake mishi lakabi da malamin malamai Kutaiba ya ce daga Allaisu, daga Arrabi ibn Sabra shine ɗan gidan sahabin nan Sabratu ɗan ma'abadin Juhali Abu Sariya Abu Surayya. A takaice ke cewa an abihi Sabra radiyallahu anhu annahu qala Sabratu yace azina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fil mut'a. Manzo Allah ya bada izini cewa a je ayi auren muta'a fantalaktu ana wa rajul sai na tafi da wani mutum ila imra'atin min bani amir zuwa gun wata mata ai kabilar banu amir ka annaha bakratun aifa sai ga ta kamar yar budurwar raƙuma ma'ana jazir doguwa haka shine ma'ana wannan tasbih farasal sannan kuma doguwa haka yar budurwar raƙuma take babu tago babu alamar shan wahala babu wani ainihin datti ma'ana kyakkyawan mace kenan ko fa aradna alaiha anfusana sai muka je muka gabatar mana da muka gabatar mata da kanmu ma'ana ya ke wanci wallahi mu ne nan muna so ne a mutu aliki fa qalat ma tu'tini sai suka ce musu me za ku bani aka fara ciniki kenan fa qultu ribai ce mu zan ba zan baki wannan bargon in ji sabar su kenan wa qala sahibi shi kuma dan uwan nawa yace ko abokina yace ribai ni ma zan baki bargona wa kana riba'u sahibi atwada bargon shi ya fi nawa kyau min rigaɗi wa kuntu ashabba min ni kuma na fi shi kuruciya matashi ne mai tsohon hanci kenan dan gayu misali fa idza nazara ila riba'i sahibi in ta kalli wannan bargo a ajaba sai ya burge ta wa idza nazara ila ilayya a ajabtuha kuma ta kalli wannan sauri sai ya burge ta ma'ana ga mai mota ga kuma mai karin hula kenan ko tana ta kallon wa ta zafa ta zafu dan mutumin nan mai kyau ko ku bai da ko titi ko ku tarabo da yake da wani abu hannun shi ko da bai da kyau sosai shi kenan sun makala ta da yake kwanta hukunci take cewa an ta wa ni. ta ce kai kyakkyawan nan da barban kamar kyau ya ishe ni wannan ya wadatar wa kuntu ma'aha salasa ce sai muka tare ni da ita kwana uku ثم inna رسول الله صلى الله عليه وسلم قال sannan sai manzo Allah ya zo ya ce man kana hu shay'un min hadhihi an-nisa'i allati yatamatta'u bihinna falyukhalli sabila wanda bi yake da wata mata da yake yin tamattu'i da ita to ya rabu da ita kaga annabi ne ya halasta da kai kuma ya haramta wannan hadisin kai da ma ya isa hujja ko babu wani hadisi manzo Allah yace kowa ya rabu da ita rawahu muslim fi sahih an qutayba ibn sa'id lam yadhkur layth ibn sa'd tarikhahu wa qad dhakarahu ghayr yace wannan ita kan isnadin nan muslim ya fitar da shi daga qutayba dan sa'id din can bai ambaci layth dan sa'ad ba idan amina layth dan sa'ad bai ambaci shekarar da aka yi ba amma ka ji a wannan riwaya mun samu karin fa'ida cewa a fatu makkah wa qad dhakarahu ghayru amma wasu sun ambata sai ma da yake cewa وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا محمد بن يعقوب قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال حدثنا مسدد حدثنا بشير بن المفضل وحول السند قال واخبرني ابو الوليد حدثنا محمد بن سليمان حدثنا ابو كامل حدثنا بشر بن المفضل حدثنا عمارة بن بن غزية حدثنا الربيع بن صبرة أن أباه يتي ما هي فنسا صبرة كنا الجهل gaza ma rasulillahi sallallahu alaihi ya je yayi yaki tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama a mafati makka shekaran fatu makka fara yace fa aqamna biha 15 salatina baina lailatin wa yawmin yace sai muka kwana ainihin wato 15 salatina kwana goma sha biyar din talatin ma'ana rabin wata kenan baina lailatin wa yawmin tsakanin dare da wuni haka muke ta kwana fala wannan mai ruwa yake cewa fa adina lana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi muta'atin bisani sai manzo Allah ya ce mu je mu auren muta fa kharajtu ana wa rajulun min sai muka fito ni da wani mutum dan kabilar mu wali alaihi fadlun fil jamal na bi shi kyau wa huwa qaribun min ad-damama yayi kusa da a ce mishi mummuna addamim shine mummuna ya yi kusa da mummuna watakila bai da kyau sosai ko ba shi da muni sosai ko tsakanin kyau da muni haka shi zai ce ya yi kusa da a ce mushi mummuna wato ba mummuna ne kat ba amma dai wancan yana fi shi kyau da ba. ma kulli wahidin minna burdu kowanne a cikin mu na tare da wani bargo fa amma burdi khalaqa khalaqu ni bargona ya riga ya lalace ya tsufa wa amma burdu ibn ammi shi kuma wannan ainihin dan uwa nawa cousin ina wa burdun jadidu yana da sabon bargo raddun ne kalli ma'ana ya ji guga kenan ya sha sati ya ji ainihin wato kai hatta idza kunna bi asfali makkata aw a'laha har muka je ƙasa ko sama da makka ma'ana muka kusa da garin makka fa talaqatna fatatun mithlul bakarati al anat naba al anat al anat na tsaki sai muka gamu da wata yar budurwa doguwa nan ya fassara can da yake cewa bai kama da yar barewa amin yar kuma to al'anat na tsaki ita ce doguwar mace albakara budurwa doguwa dama bisa al'ada mutane sa san dogayen mata kenan ko farare kyawawa masu kaza masu kaza sai ga irin wannan mata da suke da saurin samun shiga a gun maza fa sai muka ce hallaki an nasamti a minki ya samti a minki a haduna ba za ki damu in ɗayan mu yayi mutu'a da ke ba ina ma'ana wannan ma'ana dama an saba yi an sani musulmai su ne aka hana su yanzu kuma an sake halasta musu ta haka ita bata ma san wataƙila an halarta an haramta ba ta dai kawai samari kuma suna suna santa kuma ta ga babu laifi ta mata su kala ta ce wa ma tabdulani ta ce to nawa za ku biya kala sai ta ce fana shara kullu wahidin min sai kowa ya miƙe mata ya miƙe mata mayafin da ke hannunsa fa za la tanzur ila rajulaini sai tana kallon mazajen nan guda biyu fa idza ra'aha sahibi tanzur ilayya ila itfiha ila ila itfiha wa qala inna burda hadha khalaqun mahud wa burdi jadidun ghaddu yake duk sanda wannan wannan saurayi abokin tafiya da yaga tana kallo na kamar ta fara karkata zuwa gare ni sai ya bujuro mata da zance ya bujuro da bargon shi kin gana wannan fa ya tsufa na ho shi ke da kyau fa ta kulu wa burdu hadha la ba'sa bi to amma kuma shi ma nashi babu lafiya ne salasa marratin aw marratayn sai da aka yi haka so biyu ko so uku sun mattamta asu minha sannan ta zaɓe ni na zama ni ne mijinta na auren wuta falam na khuruj yace ba mu gama iya kwanakin da muka yi iyaka da ita ba hatta harramaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam har sai da manzo Allah ya haramta wannan aure cike na auren ya lalace zama kun zo ne ita ma riwaya ce har yau daga cikin waɗannan riwayoyi daga ainihin wato wannan sahabi sabratu ibnu ma'bad al-juhani sai ma da yake cewa لفظ حديث مسدد رواه مسلم في الصحيح عن ابي كامل لفظ الامام مسدد ام مسربا al-imam muslim ya fitar da shi a cikin sahih muslim daga ainihin malaminsa abu kamil na ga saboda lokaci ya kure babu laifi sai mu zakata anan nan insha Allah muna fata idan Allah ya kai mu karatu na gaba sai mu ci gaba da wannan ainihin karatu in Allah ya so mu samu karkare shi wannan dai karatu na mutu'a yayi tsayi kwarai abin da ya sa muka yi kamar da muka ambata a baya saboda kasancewar matsala ce wadda a yanzu ana fama da ita tana afkuwa a cikin mutanen da muke rayuwa a wannan ƙasa tare da su waɗanda suka shiga cikin addinin shi'a waɗanda waɗannan fatattu su zama suka bazar da su babu laifi kenan mu tsaya mu daddale ta sai ya zama kowa ya zama ala basiratin a ilmance akan menene harka take sannan kuma ina ne wuraren bayanai da madogara da manazarta game da tabbatar da hukuncin cewa lalle auren mutu'a a addinin musulunci haramun ne kamar haramcin giya da zina da naman jakin gida muna fata Allah ya bamu dacewa za mu dakata a nan insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi